Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 da kuma mita 25. Masu sauraro a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye a birnin Niamey ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 200.5. Ana kuma iya jin wannan shiri kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da dalol da Niya da kuma Nomad FM. Baya ga haka kuma ana iya sauraron shirye shirye na a duk lokacin da ake so a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Assalamu alaikum masu sauraron sashen hausa na muryar Amurka. Tare da fatar kun wani lafiya Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Ina kuma tare da mahmud lalo ga kanin labaran gwamnatin najeriya ta ce tana kokarin kaiwa ga kungiyar boko haram bayan da wani faifan bidiyo ya fito dauke da wasu daga cikin 'yan matan chibok babban sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mun ya yi allah wade da hararen sama da ya halaka kananan yara goma a yaman wata kungiya mai fafutukar kare addinin islamu a nan amurka ta yi tayin bayar da tukucin dala goma da wato dubu goma ga duk wanda ya taimaka da bayanan da za su kai ga gano wanda ya kashe wasu limamai biyu a birnin new york To kanin labarin kenan. Bayan kun gama jin labarin duniya za ku ji ta bakin mahaifin Dokas Yakubu wadda aka gani tana magana a faifin bidiyon Boko Haram da suka ce ga ga yasu wato da suka ga 'yar tasu tana magana. Direbobi sun tare hanyar Abuja zuwa Kaduna za ku ji dalili. sa'annan kuma wata tawaga ƙarƙashin jagorancin shugaban kwamitin waɗanda rikicin boko haram ya tilastawa barin gidajensu na majalisar wakilan najeriya ya kai ziyara jamhuriyar niger shi ma za ku ji dalili kada kuma amince yusuf harande zai gabatar da ilimi garkuwar ɗan adam to jama'a assalamu alaikum gwamnatin najeriya ta ce tana kokarin kaiwa ga kungiyar boko haram bayan da wani faifan bidiyo ya fito jiya lahadi wanda ke nuna kusan 'yan matan chibok hamsin daga cikin sama da biyu da aka sace shekarar sha hudu kungiyar dai ta ce da yawa daga cikin 'yan matan sun mutu kuma suna bukatar a yi musayar fursunoni da gwamnatin ta najeriya faifan bidiyon mai tsawon minti goma sha hudu wanda aka wallafa shi a kafar sadarwa ta youtube ya nuna wani mutum lullube da fuska sanye kuma da kakin sojoji yayin da wasu 'yan mata da dama ke zaune wasu kuma ke tsaye a bayansa sanye da hijabai cikin harshen hausa mutumin ya yi kira ga gwamnatin najeriya da ta saki 'yan uwansu da ake tsare da su a abuja da lagos da kuma maiduguri wannan dai ba shine karan farko da kungiyar ta boko haram ta mika irin wannan bukata ba kuma masu fafutukar ganin an sako 'yan matan sun ce ko don saboda waɗannan ɗalibai lokaci ya yi da hukumomin najeriya za su buɗe kofar tattaunawa da mayakan na boko haram babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ban kimun ya yi allah wadai da hararen sama da dakarun da saudiya ke jagoranta suka kai a yemen waɗanda suka yi sanadin mutuwar ƙananan yara goma ƙarshen makon da ya gabata a wata sanarwa da ya fitar kakakin ban ya nuna takaicinsa kan yadda fararen hula ciki har da ƙananan yara suke fuskantar wahala a yakin na yemen ya kuma yi kira da a sauki wato a ɗauki matakan gaggawa domin kawo ƙarshen wannan lamari ƙungiyar haɗakar likitoci ta duniya ta ce harin wanda aka kai a haidan ya faɗa ne akan wata makaranta ya kuma raunata wasu yara 28 kuma mafi akasarinsu 'yan shekaru 8 ne zuwa 15 ƙungiyar likitocin har ila yau ta yi kira ga ɓangarorin da ke yaƙi da su ɗauki matakan kare fararen hula dakarun da saudiya ke jagoranta sun fara kai hare-haren wato a yamin ne a bara inda suke mara wa gwamnatin shugaba rabbu mansur hadi baya wanda 'yan tawayen huthi suka fatattaka daga babban birnin kasar an kwashe dare na biyu a birnin wato eh, milwaki da ke arewacin amurka ana zanga-zanga inda 'yan sanda sanye da kayan silke suka yi arangama da gungun matasa da suke bore saboda kisan wani bakar fata da wani dan sanda ya yi ofishin 'yan sandan milwaukee ya ce an harbi mutum ɗaya a lokacin zanga-zangar sun kuma ɗauke shi zuwa asibiti a wata motar su mai sulke a daren asabar ɗin da ya gabata ne zanga-zangar ta ɓarke bayan da wani ɗan sanda ya harbi sylvia smith wani matashi mai shekaru 23 bayan da ya tsaye da motarsa kan abin da hukumomin suka ce ya nuna alamar rashin gaskiya a halayensa magajin garin milwaukee tom barrett ya ce hoton bidiyo da na'urar ɗaukar da ke jikin ɗan sandan ya nuna wato cewa smith na dauke da bindiga rundunar 'yan sandan birnin na milwaukee ta taba fadawa wato ta taba fadawa cikin irin wannan rudani a shekarar 2014 bayan da wani dan sanda ya harbe wani bakar fata mai taɓin hankali har lahira duk da cewa ba ya ɗauke da makamai labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc wata kungiya mai fafutukar kara addinin islama ta yi tayin bayar da tukucin dala dubu goma ga duk wanda ya taimaki wato ya taimaka wajen gano wanda ya kashe limami wato limamin wani masallacin birnin new york da wani na hannun damansa an harbe iman maulana a kunji mai shekaru 55 da abokinsa thara uddin mai shekaru 64 bayan da suka fito daga masallaci akan wani titin birnin na new york a ranar asabar majalisar malamai ta amurka ta ce za ta bayyana wannan sanarwa a hukumance a yau litinin muna fatan wannan tukwici zai kai ga, ga wato cafke da kuma hukunta wanda ya aikata wannan ɗanyen aiki muna kuma fatan za a faɗi dalilin sa na aikata kisan in ji babban daraktan majalisar malaman nihad awad 'yan sanda dai sun saki zanen mutumin mai bakin gashi sanye da tabaro ko kuma gilashi kuma ya zuwa yanzu ba su ambaci dalilin da ya sa aka harbe malaman ba sai dai masu fafutuka a kusa da masallacin na alfurkan da ke kusa da wajen wani shakata a yankin queens sun ce harin alama ce ta nuna kiyayya da kyama a ƙarshe mayakan is na fuskantar matsin lamba yayin da suke tunkara hare-hare ta bangarori biyu a iraki da siriya yayin da mayakan kurdawa na fashmega da ke iraki suke gab da kwato ƙauyukan da ke kusa da arewacin birnin mosul dakarun amurka da ke wato dakarun da amurka ke mara baya sun karbe ikon garin manjib da ke arewacin kasar sun kuma doshi yankin albab da ke kudu maso yammacin siriya mai fashin baki zubar iqlab na cibiyar nazarin yankin gabas tsakiya da ke nan washington ya gaya wakilin da amurka victor beti cewa an jima da shirya aikewa da dakaru zuwa mosul wanda tun gace ga kungiyar is zubar iklab ya ce a siriya mayakan kurdawa da na larabawa na kokarin su karbe ikon garuruwan da isis ta mamaye wanda mataimaki ne da wato wanda mataki ne da ake ganin shiri ne na nufin yin kawanya ga birnin raqqa ta yadda za a kauce yin fito na fito a birnin. Labarin duniya kenan kuka gama je, Mamud Lalo ya karanto. To, kamar yadda kuka je a labarin duniya, gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce tana zantawa da 'yan kungiyar Boko Haram. Kuma a jiya ne ita kungiyar Boko Haram ɗin ta gabatar da wani faifan bidiyo inda aka ga ɗaya daga cikin 'yan matan Chibok ɗin da aka sace mai suna Dokas Yakubu tana roƙon hukumomi da su sako 'yan yakin sa kan da suka kama domin ƙungiyar boko haram ta sako su shin yaya mahaifin wannan yarinya dokas ya ji ne da ya ga yarsa ga abin da ya ce ayato yadda na ganta da gaskiya ta canja kai ta canja kai ta ta ba haka kuna gani kamar akwai alama na ko ana cin zarafin ta ko na mai kuma da wannan akwai dun akwai wahala tsanani yanda na gani yanda aka kashe su a can din da gwam da su mene akwai tsanani ko abubuwa na abinci ma ina gani ko akwai problem kotunan ya ga wakin yara nan da aka nuna ko ya tayar wa iyaye hankali nan dole ya tayar wa iyaye hankali domin yarka da ka kai makaranta domin ta zo ta yi abu ma kasa kamar yadda Allah ya kawo wayansu har suka yi su ma su su tashi yaron gobe shi aiki ma wannan kasa yau ya gari cewa yana hannun yan ta'ada wanda mun baka yi tamini ba dole ne ya tar ma iyaye hankali domin kowa bai san inda yarsa take ba din wayanda kamar wayanda ba su gan yaran su a cikin wannan wurin ba zai tar musu hankali wanda zai sa su ma su yi co. mahaifin dokas kenan Shan ma sauraronmu kuna ganin ya dace gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi musayar fursunoni 'yan kungiyar Boko Haram da ta kama da 'yan matan Chibok ɗin wato domin a sako su 'yan matan Chibok ɗin da aka sace? Muna son mu ji ra'ayinku a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa direbobi ne suka rufe hanyar Abuja zuwa Kaduna a zuba, kamar yadda wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina ya aiko mana da rahoto. hayaniyar da ta biyo bayan yadda direbobi suka dakatar da zirga-zirga suka kuma katse hanyar abuja zuwa kaduna a daidai zuba biyo bayan zargin kimba da cin hancin naira 200 a wurin binciken ababen hawa na 'yan sanda da ke zuba direban da abin ya faru a kansa na iske shi cikin jini da gajeren wando. sunana alhaji usman abdullahi yanzu gashi na samu an rufe hanya a nan zuba me ke faruwa ne abin da yake faruwa shine na taho da mota cikin goslo ina tsayawa kawai ya bude kofa ya kama duka na da itace rauni ga ga kafada na nan ya sauka hakori na an cire kuma nan gaba na ana nema a karya min gaba. an ji min ciwo kuma gashi malaga jikin ka ba kaya duka yayi min yawa ranka yade corruption yayi yawa masifa fitina ya tambaye kudi ne ya tambaye ni kudi nawa tambaye ka 200 ka bashi nawa nace ba ni da kudi sai aka yaya shine ya kama duka na duk yan Najeriya sun ga abin da yake faruwa a nan wurin wasu daga cikin waɗanda wannan datsa hanya ta shafa sun yi koke muna neman shugaban kasa in Allah dan annabi a taimaka a cire mana da yan sanda suna mamu matsala mu direbobi in ma baka bada kudin ba sai a ce maka wai ba kuna gadara cewa Buhari ya hana cin hanci ba ko a yanzu idan aka tare ni dan nuna wannan sanda da faɗa haka wallahi ba azar da ni jiha ba Buhari ƙuri'a ta ba za a yi wata uku ina ganin impunity within FCT kana ji kaga yanzu kaga yadda zuba ta ba yanzu jin waiwayen gada a uniform da ake su protect din mu karfe ɗaya na dare muna cikin wurin nan ko da na tambayi ɗaya daga cikin 'yan sanda a wannan shinge sai ya ce min yanzu ta lafiyar direban suke yi Rikicin da ya so ya haddasa wata babbar fitina ba dan mai martaba sarkin zuba wato agora na zuba ya sa baki ba. sunana muhammad murtala sarkin fadan mai martaba agora na zuba bayan mai martaba ya samu labari gaskiya ya kirayi marafa wadda shine hakimi na zuma ya, ya umarce shi da ya samu mutum daya su raka shi zuwa wannan guri a ji a magana da wadda abin hatsari ya faru da su a ba su haƙuri. da na kira kakakin rundunar 'yan sanda na babban birnin tarayya ya shaida min cewar zai tuntuɓe ni da zaran ya samu ƙarin bayani bayani Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To mun gode Hassan a gaishe ka. To gwamnatin jamhuriyar Nijar kuma ko da yake a wakilin sashen Hausa Tamar Abari ta aiko mana da rahoton cewa wata tawaga daga kasar Najeriya din ta je da magaran don tattauna wata masifar filaye da ke faruwa a kan iyakokin kasashen al'amarin da har aka rasa rai ga rahoton nata. tawagar ta kasar najeriya da ɗan majalisa muhammad sani zoro ke jagoranta ta iso nan da magaran a wani mataki na kawo ƙarshen takaddamar da ya faru tsakanin mutanen jobi da ke bangaren najeriya da kuma kwalli a nan nijar wannan abu ya ci ya cinyewa mun yi ƙoƙarin mu a can shi ya saka muka zo wajen shi mai alfarma sultan na da magaran muka roƙe shi ya yi amfani da kujerarsa da kuma irin baiwar da allah ya masa ta sulhu musamman tsakanin waɗannan mutane kuma tun da yake a daularsa suke kuma alhamdulillahi ya yi na'am ya ji daɗin zuwan mu <clears throat> kuma bi izinin ta'ala ya ce za a samu waraka domin daman kafin mu zo an gaya mana cewa in allah ya soya da idan muka kawo kukanmu kat ne za a yi mana adalci kuma daɗin da muka ƙara ji shine shi mai martaba sultan yana sane da wannan matsala har ma ya ɗau matakai a baya saboda akwai wani ɗan najeriya da a cikin wannan faɗan ya rasa ransa bayan wannan kuma an sake yin wani waɗanda wasu suka samu rauni mai martaba alhaji abubakar sanda sultan ne na da magaran cewa ya yi tuntuni sun sanda wannan magana ga kuma irin bayanin da ya yi wa wannan tawaga ta najeriya wato wannan magana na san da ita tun da abin da ya shahi jiha ne abin da ya shahi jiha kuma kuma na cikin shi to amma a kan wannan magana da aka yi sai zamantu ba mu samu saduwa ba da mutanen najeriya muka yi magana da su sai zamanto mutanen niger ne da sarakunan da hukumar da suke iyaka su ne muka yi magana da su suka gaya mu irin abin da suka sani to daga baya muka samu bayanai daga wajen sarkin gumal mai martaba sarkin gumal ya aiko mana da bayanai irin abubuwan da ke faruwa kuma yanzu shine sanata ya zo har da takardu a rubuce don ya ƙara jaddada wani abu a ɗan gaugota. a nemi maganin wani abu a daidaita shi saboda mutane su zamana lafiya a bar kashe-kashe kuma wanda yake mutum hakkin shi ne a bar mushi da hakkin shi a bashi to na bashi kwarin gwiwa in Allah ya soya da za a daidaita wannan lamari a ji hankalin mutane kowa hankalin shi kwanta kada a yi tashi hankali kuma wannan muna bisa wani magana za mu gaugauta daidaita shi baya ga haka dan majalisar ya ce dama tuntuni sun gabatar da wannan matsala ga hukumomin Nijar da ke kasar ta Najeriya ofishin jakadanci na Nijar da yake Kano ya san da wannan matsala. Mun taɓa zuwa mun kai irin wannan kuka. Na biyu mun gabatar da wannan matsala a majalisar wakilai ta ƙasa. Ni ne na gabatar da wannan har aka kafa kwamati. Daga cikin abin da kwamati ya bincika kuma aka samu sakamako na farko za a gaya wa ambasada na Nijar. wanda yake zaune a najeriya cewa ga wannan abu da ya faru saboda haka dole da nabi a ɗauki matakai na gaggawa saboda kada fitina ta ci gaba na biyu an kuma ce za a gabatar da shi da wannan matsala a gaban majalisar da ta haɗe kan ƙasashen yammacin afirka guda goma sha shida wato sidiyawo saboda suna da majalisa wadda dukkan 'yan majalisu na waɗannan ƙasashe suna cikinta na uku kuma an ce ake yi musu abubuwa ko kuma a ɗau matakai da za a tabbatar waɗannan mutanen da suka rasa gonakinsu shekaru hudun nan an ba su agaji. Tamar Abari, muryar Amurka daga da magaran a jamhuriyar Nijar. Lalle rado da ƙura'ani ya faɗi إنما المؤمنين إخوة Yannan kuma ni jikin karin magana na faɗin abinda ya taɓa hanci duka idanu ta ruwa suka yi. Haka ne kada kuma a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, an jima kaɗan za mu gabatar muku da wani rahoto daga Abuja a kan batun eh, keɓe filin kiwo ga makiyaya. To, amma a halin yanzu ga Yusuf Harande da shirin ilimi garkuwar ɗan Adam. Ilimi mabuɗin rayuwa. A cikin shiri da muke kawo muku na tattaunawa da manya-manyan baƙin shugaban ƙasar Amurka, Barack Obama, daga ƙasashen Afirka da suka zo nan ƙasar Amurka don samun horarsuwa. Shirin namu na yau ya samu tattaunawa da Zainab Abdullahi, wadda ta bayyana muna wasu kaɗan daga cikin irin abubuwa da mata suke rasawa a bisa dalilin rashin samun ilimi na wannan zamanin. Ta ya kike ganin za a yi mata su ma su ci gajiyar duk irin wa'innan shirye-shirye a wani kira zaki gare su don su tashi ko da mace ta yi aure ko ba ta yi aure ba don ita ma ta iya samu ta dogaro da kanta. Gaskiya abu na farko da za mu yi sai watsar da lalata. ni abin da yake fitar da mu na mata musamman a arewa shine tunani da matan mu suke da shi a'a zan girma aure zan yi idan na aure mai gida na zai ɗauki nauyi. Zamani yanzu ya juya, ta yaya ya juya. Mazaunin da za su da mazaunin da ita cewa a'a mace ta yi aure ta zai kula da ita to ba shi da aiki. Ya gama makaranta, ya gama jami'a, wani ya yi digiri, wani ya yi masters, ya gama to ba shi da aiki. Ta yaya ya aure ki zai wuce ki ba shi su da aiki. A biyu ta da muke da shi a yanzu. Yara sun gama makaranta sun tashi har zuwa jami'a su har suka zama iyayensu ne ke rike da ba su da aiki ne an masa aure. To a tunanin ki mijinki ne zai ciyar da ke mijinki ne zai shayar da ke tufafi da ki ne suna ne komai gudunmawa shi zai ɗauka ya ba. To yaron nan ko kuma mai gidan da naki ba shi da aiki. Idan ke ba shi da abin ya za ku. Shi sa har a kullum ishu ɗin kalauci da fatara yake ƙara kasutu a arewa. kiran da zan ma matan mu na shine cewa su farga su fatan cewa yin sana'a ba wai ga ɗan namiji kawai ba a'a mace kina daga gidanki ba dole sai kin fita ba da kun sana'o'i da yawa wanda za ki iya yi kina daga cikin gidan za ki iya sarrafa abubuwa ki fitar da a sai ga miki idan wanda aka san kina yi ne har gida za a zo a yi ciniki da ke kuma ke ma ki karu kuma al'umma ta karu da ke kiran da zan yi ga matan mu gaskiya mu fito a dama da mu musamman waɗanda suka ɗan samu karatu ko yaya ne shi wanda suka ƙara jami'a musamman waɗanda suka ƙara secondary school ina kira da su da ko zamamaki da yawa amma mutanen mu saboda kasala saboda can jiki saboda abubuwa da yawa da bari an gwamma a baya za ka ga offers ne sun fito a'a program ne musamman kamar wannan amma mutanen mu sai tsorata in suka buɗe suka gani sai suka a ina zan zauna ina cike duka wannan application din a yayi yawa da kai wanda muka samu bara muka kira ga mata mun mai yan arewa muka gaya musu cewa ba zan manta ba lokacin na fito arewa su ko na yi magana na gaya musu ce ga wannan damar ta fito za a ɗauki matasa za a ba ku jari amma dukkan waɗanda na gaya wanda suka yi ba za su da yawa ko za da ya buɗe a ina zai iya wannan abu wannan eh, za ta ba ni aljanna ne ko za ta ba ni menene wannan christian haka tambayoyi kusan guda hamsin ko wani abu amma abun da matan ba su gane ba kina fa ansa tambayoyin nan kina ƙara ilimi ne saboda duk abin da baki da ansa shi kika yi sai sai kin je kin yi rasa sai kin je kin yi bincike sannan za ki zo ki cike wanda suke samun abin nan ba wai sun fi mu bane ba ba wai sun fi mu a komi bane ba a'a lalaci ne da kuma culture ɗin da muke da shi na cewa a'a komi sai an mana a arewa. Matan da su farga su cewa zamani ya juya yanzu dole mata su fito a sama da su damammaki da akwai su amma kuma zaman nan ba za ta zo har gida ta sami ba za ta zo har ɗaki ta sami ki ba. Masu sauraro iyakacin abin da ya saukaka kenan a cikin shirin namu ma a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa. Yanzu a madadin Julie Lazarus Gresham, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bissalam. A maza da mata don wazan miƙewa. Haka ne, to kun san dai cewa ana ta cacar baki a kan batu ko kuma shirin da gwamnatin Najeriya take yi na ƙoƙarin ganin an samarwa makiyaya filin yin kiwo. Ga wakilinmu Nasiru Ilhikaya ya aiko mana da rahoto akan wannan batu. Shirin da gwamnatin Najeriya baya ga samar da filaye na gandun kiwon shanu zai kuma shigo da wata ciyawa mai saurin yaduwa da jurewa yanayi don ciyar da dabbobin. Ministan noma Audu Ogbe na tura jami'ai don zantawa da gwamnonin jihohi da makiyaya don shata dazukan kiwon. Kantori hulɗe Fulani na kungiyar Miyatti Allah kan tabbi jami'an da wakar amincewa da shari'a. Wakilin minista Alhaji Salisu MS da ya jagoranci faɗakarwar a Shemi jihar Katsina ya nana ta amfanin shirin. Gwamnatin tarayya an umarce ni da sanar da ku duk wanda suke zanne a makiyawa ya kamata ku kokari ku kafa jami'ai a tsakaninku ku zaɓi shugabanni wanda su dinga gudanar muku da wannan makiyaya. yadda idan bukatar ku ta tashi ta makiyawa shugaban ku da kuka zaba zai iya zuwa garzawa ma'aikatar gona ko da take yankin local government ko da take jiha ko ta tawo a sanar da su idan gwamnati ta muku wani abu da inganci a wajen a misali ko dam ko bohol idan ya lalace inda ku karfin ku sai ku haɗa kai ku tallafa ku gyara idan a misali gwamnati tana abuja ta zo ta dam a shirye idan gwamnati ana jiran sai gwamnati ta zo ta gyara sai dauki shekara goma ashirin waye asara ko da kuke zama a wajen Wakilin bangaren noma a jihohi da suka hada da Dr. Abba Abdullahi sun ji hankalin makiyayin da muhimmancin tona bara gurbi a cikin su musamman ma ga haɗin baki wajen satar shanu. Dole mu bar abubuwan da muke na da dole mu ci gaba mu tafi tare da zamani. In ba haka ba muna ji muna gani al'umma ba za ta ɓace za mu lalace kuma shikenan kamar da aka taso yanzu duk Najeriya yanzu da kace ce Bafulatani ya ce barawo ne. Har ya kai ga yanzu ana da an ga Bafulatani ma can wajen kudu kashewa kawai ake ko barawo ne ko ba barawo bane. Ina jin kuma da yawa akwai wanda ba san hawa ba sauka ba an kashe su akan wannan abu. to saboda haka sai mun tashi tsaye gaskiya mun tsaya mun yi tunanin kan wannan abu samarin mu faɗa idan muka san akwai wasu barayi idan me ya ta'alla da gwamnati ya wani shiri wanda za a ce kowa ya fito ya tuba a sai sai a yi wannan dan mu samu zaman lafiya ba wanda yake sa a kashe mutane kuma naman da zagin mu da ake yi yau ba dan Najeriya zai ce ba zai ci nama ba duk kuma naman daga Fulani yake me yayin ke cewa ne ga Ardu nir Atiku Allah ya kawo mu yau da wannan shugaba na kasa ya kirkiro da wani al'amari wanda mai girma shugaban ƙasa ya albarkata dangane da tsara makiyaya ta zamani wanda 'yan uwanmu Fulani za su amfana. Na gode kwarai da gaske Allah shi taimake mu. Neman dazukan kiwo daga arewaci zuwa kudanci a lokacin rani kan jawo aron gama tsakanin makiyaya da jama'a da hakan kan kai ga rasa rayuka a dukkan bangarorin. Shin wannan shiri zai kawo maslaha ga rage aron gamar manoma da makiyaya koko da sauran jama'a? Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Mun gode Nasiru, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Isu Dila paki da mazbahu Mansur paki da Dahiru Danju paki duka a jihar Kaduna. Suka ce muna roƙon Allah ka baiwa rundunar sojojin Najeriya nasarar gano mutane uku da take nema ruwa a Jallo. domin samun bayanai akan kungiyar nan ta boko haram amin sako na gaba daga malam usaini dangote karasuwa jihar yobe ya ce salamu alaikum voa hausa tabbas jami'an tsaron ƙasa ta najeriya dogon barci ba naku ba ne gani yadda 'yan boko haram suka sake fidda wani sabon faifai na bidiyo wanda suke cewa sai an bar mutanen su sannan su ma su bar 'yan matan chibok to don haka nake kira ga shugabannin najeriya da niger da kamaru da chadi da su hada karfi da karfi don magance mana wayannan 'yan kungiya ta boko haram tun abubuwa ba su fi karfin mu ba sako na gaba na cewa assalamu alaikum voa hausa a gaskiya hanyar lafiya a bita da shekara ya kamata gwamnatin najeriya ta sasanta da 'yan kungiyar boko haram don sako 'yan matan ɗalibai na garin chibok daga yakuji mata ahmadu abacha mashina jihar yobe To tare da fatan za ku ci gaba da aiko mana da ra'ayoyinku kamar yadda muka saba za mu karkare shirin da takaitattun labarai. gwamnatin najeriya ta ce tana kokarin kaiwa ga kungiyar boko haram bayan da wani faifan bidiyo ya fito jiya lahadi wanda ke nuna kusan 'yan matan chibok 50 daga cikin sama da mata 200 da aka sace a shekarar 2014 kungiyar da ta ce da yawa daga cikin 'yan matan su mutu kuma suna bukatar a yi musayar fursunoni da gwamnatin ta najeriya faifan bidiyo mai tsawon minti 11 wanda aka wallafa shi a kafar sadarwa ta youtube ya nuna wani mutum lullube da fuska sanye da kuma kakin sojoji yayin da wasu 'yan mata da dama ke zaune wasu kuma ke tsaye a bayansa sanye da hijabai an kwashe dare na biyu a birnin milwaukee da ke arewacin amurka ana zanga-zanga inda 'yan sanda sanye da kayan silke suka yi arangama da gungun matasa da suke bore saboda kisan wani bakar fata da wani dan sanda ya yi ofishin 'yan sandan milwaukee ya ce an harbi mutum ɗaya a lokacin zanga-zangar sun kuma ɗauke shi zuwa asibiti a wata motar su mai silke mayakan is na fuskantar matsin lamba yayin da suke tunkara hare-hare ta bangarori biyu a iraki da siriya yayin da mayakan kurdawa na fashmega da ke iraki suke gab da kwato kayukan da ke kusa da arewacin birnin mosul dakarun da amurka ke mara baya sun karbe ikon garin manjib da ke arewacin kasar sun kuma doshi yankin albab da ke kudu maso yammacin siriya wata kungiya mai fafutukar kara addinin islama ta yi tayin baya da takwicin dala dubu goma ga duk wanda ya taimaka wajen gano wanda ya kashe limamin nan na masallacin birnin new york da wani na hannun damansa an harbe iman maulana a kunji mai shekaru 55 da abokinsa thara uddin mai shekaru 64 bayan da suka fito daga masallaci akan wani titin birnin na new york a ranar asabar majalisar malamai ta amurka ta ce za ta bayyana wannan sanarwa a hukumance a yau litinin to allah kyauta masu sauraro ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kenan sai kuma da daddare misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya idan Allah ya kai mu za mu dawo domin gabatar da wani shirin. A lokacin muna son mu ji shin kuna ganin ya dace gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi musayar fursunoni da 'yan matan Chibok. A halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki, Jummai Ali ke cewa a dakaci shirin yau da gobe.